خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم za su yi ta rayuwa a ciki Allah ya yi musu alkawarin dawama domin Allah shi ne mai ƙarfin da babu wanda ya isa rinjaye shi kuma shi ne mai tarin hikima a cikin halittarsa gudanarwarsa da shari'arsa